masu kallon mu barka mu da sake masu kallon mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin jiya bayo ba shirin da yake zo muku daga nan matashiya tv idan ba ku manta ba a makon da ya gabata mun kawo muku shiri inda muka tattauna da malam yahaya daga unguwar goron dutse kofar waika inda malam yahaya ya mana bayani akan yadda ake gudanar da rayuwar baya yadda suka gudanar da rayuwarsu ta baya a yau ma a cikin shirin muna tare da malam yaha inda za mu daura daga inda muka tsaya malam ya sai ai salama da masu kallon jama'a assalamu alaikum na kaman a shirin da ya gabata hmm. mun yi mun dauko magana akan yadda shugabanci yake a wancan lokacin a baya da hmm. kuma yadda shugabanci yake a yanzu duba da cewar muna lokaci ne na siyasa kuma mun yi magana akan yadda sardauna suka gudanar da tasin gwamnatin yanzu kuma su ma zaɓaɓɓu ne na mu kalli wancan lokacin siyasa da kuma wannan lokacin siyasar na yanzu hmm. ya ake gudanar da siyasar baya don na yau su koyi darasi a ciki to siyasa yanzu wadda muka tada a waccan akwai bambanci sosai tunda yanzu ba a san yadda yanzu abin da ake ciki siyasar da din za a kawo maku kamar misali in za a yi zaɓe da yake yawan fati-fati um, na siyasa ba irin na da ba ne da duk gaba ɗaya ba su fi wace biyar ba amma yanzu ko aka ce wai har arba'in da wani abu ko sun wuce haka ma to ka gani a kaga ba ɗaya ba ne ba da fasalin daɗin duk wa'innan guda biyar ɗin gaba ɗaya wanda suka fi ƙarfi a nan arewa npc yan neho shi kenan sai ta yarba sai ta inyamurai su suke da ƙarfi su masu ƙarfi duk takara ko a wancan lokacin ba a yin ta independent dole sai a cikin jam'iyyu to yawan salo ake bi wajen fidda dan takara a wancan lokacin a shekarun baya to kasan a lokacin mu ba mu gama wayan maganar siyasar nan ba akwai mu yadda muke ganin dai kamar mu akan rashin wayan mu da kuma yadda muke tafiyar da al'amuran da kawai ni ina ganin yadda ake tafiyar da tsarin in dai lokacin ya yi cusa maku ra'ayi za a yi kawai ba tare da cewar an zo an babba ku kaza an ba ku kaza an ba ku kaza ba a'a kai kawai wannan abubuwan za ka ga aiwa ne ya fi mu zaɓe shi kawai eh, shi kenan ka ga kuma ra'ayinka ya juya akan wannan to yawan rashin ma fatin da yawa bari a ce kuma saboda wancan tsarin na ingila ne ma ba wai na nan amerika ba ne ba yauwa to idan muka duba ba tsarin ba iri ɗaya ba ne da na yanzu ka san a nan kafin jam'iyya ta ba mutum takara akwai abinda ake kira delegate su za su tsayawa da jam'iya ɗan takara mm. bayan an yi haka akan fita yakin neman zaɓe mu anan za ka ga ana ɗiban matasa ne a tafi da su a matsayin yakin neman zaɓe wanda ba sai ne bayanin abubuwan da yake to wallahi wancan ma ana yin haka wancan ma lokacin ana yi sai dai mm. irin mutum ya zamanto da can wanda za su je a yawan don ni yanzu haka wannan irin abubuwan da ake cewa tashin hankali da abin nan gaskiya ba a cika yi ba wancan lokaci ana yi dai ni ko ana yi dai sai dai a sa su wanda kamar yara matasa a ce su, in wani sun zo a tsagalgale masu kawai a musu rashin kunya yawwa ana ana sawa a jifa amma wallahi ba daga ba yan arewa ne ba sai kamar wanda za su zo daga can Eh. yawa su ne za a sa misali yan arewa kamar tun da an ce a wancan lokacin siyasar su sardunar da siyasar su malam aminu kano da bambanci eh, da bambanci mm, saboda a lokacin mai karfi npc ce mai hoton fatanya yawa ita ce mai karfi eh. ta yan arewa din gaba daya wanda ko kano din nan za ka ga masu hali wanda suka san abin nan ita ce dai fati na 'yan arewa da gaba daya yan nefu tana binta amma ko da an yi siyasar ita ba ta wuce ta samu kano kaduna ba a wancan lokacin hmm. siyasar najeriya wasu suna kallon siyasar lalacewa ta yi a maimakon yanayin yadda ake tafiya a da wasu suna ganin lalacewa ai tana da yawa a fahimta na ni eh. rashin rikon amanan ma shi zai sa a yi haka ɗin ta lalace kasan yakin neman zaɓe mm. ɗan takara a wancan lokacin zuwa ake a dinga alkawarin rika ai za ai kaza za mu ka za mu to idan an zaɓi mutum a wancan lokacin yana cikawa ko kuma alkawarin ɗauka ake kawai to a dawa ma za a zauna a wancan lokacin mm. ai kowane shugaba dai dama can ba wanda za ka. mu talakawa ba za mu san komai ba a cikin saboda fatin ba yawa kuma wanda za a zauna da su babu su ba za ka zauna da su su ce ma kaza kaza ba sai dai kawai in an hau a ga ana aikin in akwai aikin ma ba na'am to siyasar daɗin hmm. da ta yanzu 'yan siyasar wani lokaci ne suka fi nuna nagarta wajen gudanar da ayyuka idan an zaɓe su nagarta na ce maka hmm. duk abin da za a yi na nagartar wancan sun fi rukon amana ne a kan na yanzu a kan na yanzu shi sa talakawan tun da a baya ka ce talakawa sun fi nuna soyayya kwarai kwa kwarai na masu masu kallon mu kada ku sha'afa kuna kallon shirin jiya ba yau ba daga nan matashi matashiya tv za ku iya bibiyar mu a dukkanin kafafen sada zumunta da sunan mujallar matashiya abubakar murtala ibrahim shine jagoran shirin ahmad buhari shine yake sada ni da ku kafin shirin ya ci gaba karɓi wannan saba mujallar matashiya ta zama hasken talakawa mai talla shi ke da riba haƙo wannan zance haka yake ina jama'a da ke buƙatar a tallata muku hajar ku to nesa ta matso kusa da ku kuwa mujallar matashiya ta shirya tallata muku kayayyakin ku a kasuwanni ko masana'antu har ma da kamfanoni za mu tallata muku hajarku a cikin sauƙi tare da samun biyan bukata kuma abin murnar shine tallan a farashi mai sauƙi muna da tsarin talla na naira dubu uku domin ƙananan 'yan kasuwa muna da hanyar tallatawa kamar matashiya rediyo matashiya tv da kuma yanar gizo matashiya.com domin ƙara bayani za ku iya tuntuɓar lamba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida mujallar matashiya a bar alfaharin ku ce. Mujallar matashiya ta zama hasken talakawa. Yaɗa labaran ƙarya ko yin kalaman ɓatanci koma baya yake kawowa ga ƙasa. Mu guji yaɗa labaran ƙarya, aikawa, wallafawa, da kuma turawa ga 'yan uwa da abokanan arziki da suke ma'amala a dandalin sada zumunta. domin hakan na iya kawo tashin hankali ga ƙasa ko kuma koma baya a dukkanin ƙasa baki ɗaya mu taimaki ƙasarmu da al'ummarmu da ma mu ta hanyar rage wallafa labaran ƙarya da kuma kalaman batanci a kowane lokaci jami'an tsaro a shirye suke domin karɓar ƙorafi kan kalaman batanci ko kuma yaɗa labaran ƙarya taimaki ƙasarmu da addinin mu da ma 'yan uwanmu ta hanyar rage wallafa labaran ƙarya da yin kalaman ɓatanci. Domin hakan zai taimaka wajen ɗaga martabar ƙasarmu a idan duniya. Rage yaɗa labaran ƙarya da kalaman ɓatanci zai taimaka wa jami'an tsaro wajen gudanar da aikinsu na samar da tsaro a ƙasa baki ɗaya. Yaɗa labaran ƙarya da kalaman ɓatanci na rage ƙimar ƙasa a idan duniya. Yaɗa labaran ƙarya da kalaman ɓatanci banda ne. duniya sabon rayuwa hanyoyin isar da sakonni cikin sauki na da matukar mahimmanci musamman idan aka yi amfani da hanyoyin da masana kuma ƙwararru suka samar kamfani gare ka ko masana'anta a kasuwa kake kasa hajar ka ko kuwa takara ka fito kake neman hanyar da za a isar maka da saƙonka ga al'umma cikin sauƙi? ziyarci sashen tuntuɓa na mujallar matashiya tare da basu kwangila nan take kaga aiki da cikawa. hanyoyin tallace-tallacen mu sun haɗa da sauraro wato audio a turance ko kuma na kallo wato bidiyo da ma uwa uba hotunan da ake saka a mujalla wanda ke fita duk wata a cikin harshen hausa muna da mawaka da ma ƙwararrun jaruman fina-finan hausa dukkaninsu za su isar da saƙonninku cikin sauƙi za ku iya laluban mu a dukkanin kafafen sada zumunta da sunan mujallar matashiya. Ko kuma kai tsaye ku neme mu nan ba ɗaya kan titin Faransu Road a nan Kano. Ko a lambar waya sifili takwas sifili. Tara shida uku tara. Tara biyu shida shida. Domin shiga sabon tsarin sabuwar duniya. Kada dai ku manta. Masu iya magana na faɗin. Mai talla shike ke da riba. Masu kallon mu da dawa. Malam ya kafin mu tafi hutun rabin lokaci muna magana akan 'yan siyasar da da kuma na yanzu to idan muka ajiye batun siyasa mu dawo ga cikin al'umma kai tsaye akwai abubuwan da za ga a zamantakewa mu ta yau tana cewa mutane to a ƙwarya kamar haɗin kai a cikin unguwa makwabci da makwabci da ana gaya mana cewar uba a unguwa uba ne ga kowa ga kowa uba ne ga kowane yaro to shin a daɗi yaya ake kuma menene bambancin da ne yanzu kuma me ya kawo dalilin lalacewar waɗancan al'amura a yanzu ne abu ne dai ya lalace eh, ba wai a yanzu al'amuran suka lalace a san kai ne ya janyo haka tunda kowa nashi yake so na'am to a baya ana ba amma da din kamar yadda kake ji daɗin yadda suke ai makoci kamar ɗan uwa ne na kusa-kusa yauwa ba a son abin da zai ɓata rai ba a son kuma abin da zai tada mai hankali ana zaman lafiya sosai kuwa tunda a ta yara in za a yi wa shayi ko wani abin nan irin za a haɗo da wannan wannan bai san hawa ba sai dai ya zo ya tadda yaransa an matsa hmm. amma kuma yanzu in ai sai ka nemi izini in ba duka kowa zai yadda a ce da kayi ma za a ce ai mu ba mu shirya yi mai ba ka zo kai masa za a kalubalanci mutum dama misali haɗin kai a da za ka ga ana ga mana unguwanni akwai haɗin kai ko mutanen da akwai haɗin kai to me ya kawo yanzu an samu to me ya kawo yanzu ba a samun haka to ai da can kamar yadda nake ma magana a da din mm. kan ka ji labarin cewar an kashe wani a anguwa ko a gari mm. bilal la illawa sai kai shekara nawa baka ji an kashe wani duk abin da muke jin labari din a waje kasashe wanda suka ci gaba su america su abin nan a ce ga wasu yan bindiga daɗi ne ko wani abin nan mu mamaki muke yi akan cewar to gashi abin duk ya shigo yanzu ba a yin kwana na uku cikakke ba a ce an kashe wani ba ba a yin garkuwa a wancan lokacin kenan ba san ni ba ba mu san garkuwa ba sai sai a kwana kwanan nan bai fi shekara goma ba nake gani da sanin wata garkuwa to idan muka duba a baya hukumomi kaman suna da tasiri ko a ce sarakuna suna da tasiri a wajen talakawan da ainihi suke mulka hmm. wanda a yanzu muna ganin kamar ba haka bane za ga aiki samun cece tsakanin bangarori biyu to me ya kawo haka a baya ake gudanar da sarautar da kuma yadda ake gudanar da mulki da kuma yanayin yanzu kamar sarautar gargajiya ko ta na'am eh tunda a wancan lokacin suke da karfin fada aji ko iko a wajen talakawa ƙwarai inda game da sarakuna ne ai ana jin ana jin shakkar su sosai kuwa saboda duk ma baka son ma wani sai ya shekara nawa ma bai je an kira shi wai ya je ya shaida ba ma zai shekara 20 ko 30 me ya kawo cewar al'amuran suka lalace a zamani kawai da ake zamani zamani ne kawai shi ne yake kasancewa tunda kaga duk abin da ke faruwa ko cin hanci ko son abin duniya dis ba zai wuce wannan ba to yanzu misali idan muka duba cewar a bayan da ake gudanar da wasu daga cikin al'amuran al'amuran al'amuran yadda ake gudanar da al'amuran ainihin sarauta za a ga mai kawai idan ya tsaya ana tsoron a tanka masa hmm. zai yi a ce a yanzu mai unguwa ya sa baki kai tsaye a cikin al'amuran unguwarsa yanzu ma sai a haɗa kai ma a ce za a doki mai unguwar. me ya jawo haka a zamani to a baya ba a samun haka gaskiya da wuya ma zai yi wuya a ce ka mai anguwarka za ka doka ko kuma ka ji labarin ma za a taba shi a wani agunan ayar da wuya to malam ya makalli al'amuran da da na yanzu a najeriya kawo kasar jam'u misali wanda fata kake da shi kan najeriya ita kanta to fata ai ba za a rabu da fata ba ko inda nufin mutum alheri ne a zuciya sai dai abun yana da kamar wuya sai dai kuma in allah ya so ya canza al'amarinsa shi mai karfin mulki ne shi ya san yadda al'amari yake wanda kira kake da shi 'yan najeriya alheri fa su ma Allah ya sa su gane wasu abubuwa su daina matasa kuma fa tunda su ma Allah ya ɗaukaka su kuma Allah ya kiyaye muna godiya a madadin shi dattijan da kuka ji mu da shi mala ya sai sallama da masu kallon jama'a assalamu alaikum abubakar murtala ibrahim shi ne jagoran shi kuma buhari sada sunana bashir muhammad nake cewa bisalam